أنزل من السماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد yau muna ashirin Ramadan shekara wanda ya dace da sha ɗaya ga watan uku miladiyya shekara ta dubu ayoyin da malamin karanta su ne muka tsaya jiya a mudarasa da muke na wannan sura mai albarka suratul nahl fadin Allah tabaraka wa ta'ala huwa allazi anzala minas sama'i Allah tabaraka wa ta'ala yana jiro wato ni'imomi da ya lullube bayansa da su waɗanda bayan ya ambaci waɗannan ni'imomi zai ja hankalin bayi zuwa da cewa su yi ikirari cewa Allah ne yake ba su waɗannan ni'imomi kuma su rike shi shi kadai a matsayin abin bauta ba tare da sun jingina masa kishiyoyi ba shine Allah ta'ala Ya ce huwa allazi anzala minas sama'i ma'a Allah ta'ala shine wanda ya saukan muku da ruwa daga sama sama ana nufin daga gidagidai da Allah ta'ala yake saukawa da mutane ruwa daga cikinsa yace shi wannan ruwa da Allah yake saukarwa lakum sharabun ma'ana kuna amfana da shi wajen sha domin shi ruwan sama ruwa ne wanda yake mai daɗi yasa yake lakum minhu sharabu kuna da abin sha daga cikin wannan ruwa da kuke sha wato cikin ruwa da yake mai daɗi kuna ni'imta da shi wa minhu shajarun fihi tusimun kuma daga wannan ruwan ne Allah yake fidda shajar ma'ana shukoki ko kuma tsirrai wanda yake fihi tusimuna kuke kiwata dabbobinku a cikin waɗannan wato tsirrai da Allah ta'ala yake fitar. a nan Allah ta'ala ya ambaci daga cikin mafi girman ni'imar ta shi ne saukar da ruwan sama wanda ruwan sama mutane suna amfana ta sha domin ruwa ne mai daɗi sai ya ambaci cewa a lakum minhu sharabun kuna da abin sha mai daɗi a cikin ta. wannan ruwan sama ke bayan wannan kuma yana fitar da tsirrai da kuke wato kiwon dabbobinku a cikin waɗannan tsirrai kowane daga cikin wannan ni'ima ce da ruwan da ake sha da tsirrai da suke fitowa mutane suna kiwata dabbobinsu a ciki wannan yana daga cikin ni'imomi da Allah ta'ala ya ga mutane da ya kamata cewa Allah godiya ma'ana su bauta masa shi kadai Allah ta'ala ya ambaci cewa a cikin ayata ko ayoyi na alwaqi'a Allah ya nuna wa mutane girman wannan ni'ima da yace afara'aytumul ma'a allazi tashrabun kin mutane ba ku gani ba ruwan da kuke sha a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu munziluna shin ku ne kuke saukar da wannan ruwa daga cikin giragizai al-muzn ko kuma mu muke saukar mu kaga babu wanda zai ce shi yake saukar da ruwan sama ya san Allah ne yake saukar to kenan tambayar da Allah yayi yana so bayi su yi kirari ne ta ya ubangiji tabbas kai kake saukar mana da ruwan sama sai Allah yake launa sha'u ja'alnahu ujajan da mun ga dama wannan ruwan sama sai mu mai da shi kamar ruwan teku ujajan ma'ana mai gishiri mai tsananin gishiri ko kanwa walau la tashkuruna to dan me ba za ku yi wa Allah godiya ba Ta ga wannan aya ta annahl ya bayyana cewa da ya saukar da ruwan sama mutane minhu sharab lakum minhu sharab kuna sha ma'ana cikin ruwan daɗi da kuke sha ku ji daɗi. to da ake Allah ta'ala mai da wannan ruwa ruwa ne mai gishiri ko mai kanwa wanda ba za ku iya sha ba irin ruwan teku ba yadda za ku yanzu wanda ya hau teku sai yana ji yana gani haka zai haƙura ga ruwa amma ba zai iya sha ba saboda wannan kanwa da kuma gishirin da yake wannan ruwa kenan yana cikin babban ni'imar da ya kamata mutane ke kirari cewa Allah godiya yana tokan musu da ruwan sama kuma wannan ruwan sama shi yake kwantawa a cikin wato koramu yake gudana kuma mutane in ya kwanta a ƙasa a haƙari biya a samu wannan ruwa kaga duk wannan amfani ne da mutane suke amfana da wannan ruwan da ya kamata a cikin yi wa Allah godiya akan wannan ni'ima sai ce yumbitu kuma yin zara kuma dai Allah ta'ala shi yake fitan muku da azzara wato shukar da kuke wanda kuke da bukatar ku ci da wannan ruwan shine abin da kuke shukawa na kayan abinci na alkama da sauran wato shinkafa da makamantan wannan azzara ne abin da suke shuka domin ku girba ku amfana ku tuku rayu wanda zaituna kuma Allah yana fitan muku da wato itatuwa azzaitun wanda ke ba ku wato kayan itacen da kuke samun mai a jikinsa kuma yake zantowa wato kamar shine mahaɗi na wannan abin da kuke dafawa na abinci wannan khila kuma Allah yake ba ku wato yake fidda muku da bishiya ta annakhil dabino kenan wanda shi ma yana cikin abinci da mutane suke rayuwa a kai wal a'naba da kuma inibi da wannan dai ruwan Allah yake kusan muku da wato inibi bishiyoyin da kuke samun ƴaƴan itace na inibi a jiki wanda shi kuma kuke wato sarrafa shi zuwa ga abin sha wanda yake mai daɗi ko kuma ku ci wannan ƴaƴan itace yana daga cikin itatuwa masu daɗi saboda haka Allah ta'ala yake duk da wannan ruwan Allah yake tsiran muku da waɗannan wa min kulli samarati da ma dukkan dangin wato shuke-shuke da yake fitowa wanda Allah ta'ala bai ambace su anan ba duk da wannan ruwan Allah yake fitar muku da shi inna fi zalika Allah ta'ala ya lalle a cikin wannan la ayatan qaumin yatafakkarun akwai aya ga mutane waɗanda suke da tunani ko suke tuntuntuni suke yawan tunani cikin abinda Allah ta'ala yake ba su na ni'ima kuma yake fitar musu na arziki a dalilin wannan ruwa da Allah ta'ala ya saukar daga sama a nan kaga sai Allah yake inna fi zalika la ayatan liqaumin yatafakkarun malamai suka ce abinda wannan aya take nufi tafakkuri shine idan ka tsaya ka duba a nutse yadda Allah yake fitar da tsirrai da ayin itatuwa lalle akwai aya a cikin wannan ga wanda ya tsaya ya yi tunani a ciki lalle akwai abin wato aya mai girma da ke nuna kudurar Allah tabaraka wa ta'ala ta yadda za a sanya wato kwallo ko kuma iri kwaya ɗaya ya fitar da wato amfani mai yawa wanda mutane suke amfana da shi idan mutum ya duba yadda Allah ta'ala yake wannan ko shakka babu abu ne wanda yake ya wajaba ɗan adam cewa Allah godiya a kai ya kamata ɗan adam cewa Allah godiya a kai sannan a cikin wannan aya yake cewa da yake ambato yake yumbitu lakum bihi Allah ne yake fitar muku bihi da wannan ruwan. kenan idan yanzu mutum ya yi shuka wa yake fitar da tsara shi dai gashi ya yi shuka amma shi ke da ikon fitar da tsara a Allah ne Allah ne yake fitarwa shi yasa yake na kun. Allah ne fa yake fitar muku da wannan tsara ba wai don kun saka kawai shi kenan ka saka iri kuma ruwa ya saukace ka samu amfani a sai Allah ya ga dama sai Allah ya ga dama dan ya nuna maka cewa ikon shi ne shi yake maka wannan da ya wajaba kai masa godiya kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul waqi'a yace mata ma na ku bani labari ya ko mutane game da abin da kuke shukawa a antum tazra'unahu am nahnu zari'un ku dai kun shuka mu ke fitar da tsiran ko mu ke fitar da shi sai Allah yake law na sha'u la ja'alnahu hutaman da mun ga dama ku sanya shukar ta fito sannan sai mu ke kasar da ita ya zama ba ta zama koriya ta bada amfani ba fa zaltum tafakkahuna ku yi ta mamaki cewa ya aka yi haka kun san in kun sanya iri ko kwallo yana fitar da shuka koriya sai gashi ta fito ta kekashi yace inna za ku rika cewa inna lamugramuna bal nahnu mahrumun lalle mu lamugramuna wato mun yi hasarar wannan shuka da muka yi don ba ta fito ta cigar da za ta ba mu amfani ba bal nahnu mahrumuna mu dai an haramta mana amfana da wannan shuka ana da Allah ya ga dama sai ya hana ku amfana da ita wane ne zai iya ba ku ba shi ba babu wani wanda zai ba ku to wannan yake nuna cewa wannan babban ni'ima ce da Allah yake saukar da ruwa ya fitar da tsirrai ga mutane su yi shuka kuma Allah ta'ala ya kasar musu da wannan shukar kuma ya amfane su da ita ta yadda bayan fitowarsa kuma ta ba su amfani Sau don Allah ya ga dama kuma sai ta fito nan, ta yi kore kuma ta kiba da 'ya'ya duk dai da haka kaga babu riba kenan to amma sai Allah ya sa ta fito ta yi kore sannan kuma Allah ya ba ku daga amfanin ta shine ta fitar da 'ya'ya ko kuma ayin itacen da kuke ci kuna amfana bal ma kuke rayuwa a kai lalle ga mai tunani akwai babbar aya a cikin wannan ay liqaumin ya'tabiruna mawa'iz Allah ga mutane da suke tunani suke nazari game da wa'azin da Allah yake musu wanda yake bayyana musu kudararsa cewa shi yake aikata wannan saboda haka shine wanda ya a abota masa wa yatafakkaruna tafiya? kuma sai tunani a cikin wannan hatta tasma'inna qulubuhum biha har zukatan sun tsu da cewa lalle wannan ni'ima ce da Allah ya musu ya kamata su yi masa godiya to saboda haka wannan na cikin ni'imar da Allah ta'ala ya gabayi da ya wajaba yi mata godiya a kai sannan yake wasu kara lakum al-layla lakum laila wannan hawa shamsa wal qamara wan nujuma mutaqaratun bi amri inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqilun Allah ta'ala ya ci da ambatan ni'imomi da ya ga mutane a wannan duniya yace wasakhkhara lakum al-laila wan nahara Allah ya hore muku dare da yini ya hore muku dare don ku samu lokacin hutu ya yi a dare lokaci ne jikin ɗan adam ya kwanta sai ji daɗin kwanciya a lokaci sannan ya hore muku yini wanda shi kuma za ku fita ku je ku yi kai kawo domin ku nemi arziki a cikin wannan yini aili manamikum wa ma'ashikum ya hore muku dare da yini don ku yi bacci cikin dare wa ja'ala al-laila libasan wa ja'ala an-nahara ma'asha dare ya sanya wato libasi wajen da za ku lulluba bayan kun gama wato kai kawo cikin yini ce ku kuma shiga cikin wannan sutura ta dare wadda Allah ya sanya ta wato ya sanya dare ya zama lokaci mai sanyi lokacin da dan adam ya kwanta jikinsa yana huta sannan ya sanya muku yini ma'ashin dan ku rayu ku fita ku nemi arziki Allah ya hore muku dare da yini ma'ana menene horewar da yayi Shi ne ta yadda isan ya muku kuna amfana da amfanin da ke cikin dare da amfanin da ke cikin yini kaga ya hore muku wani mutane suna amfana cewa da dare akwai amfanin da ake samu suna amfana da wannan da a ce babu dare da ba samu wannan amfani ba dan suna amfana da yini da a ce ba yini da ba samu wannan amfani ba kenan da daren da yini Allah ya hore su dan dan adam ya amfana da sai ce wa shamsa wal qamar kuma Allah ya hore rana da yini ya hore ya rana da wata ya hore su ga dan adam saboda rana tana haskawa da ta ba da ɗumi da amfani daban-daban kuma ga wanda ya sani cewa waɗannan tsirran da babu rana da ba su fito ba da babu rana da ba su ba da amfanin da ke badawa tana amfana da wannan rana ga wanda ya san abin nan ilimin biology ana magana photosynthesis ko ya san mai photosynthesis shine amfani da rana ce kaza abu yake wannan abu ne wanda wanda isan sirrin abun ya san cewa lalle da ba rana da rayuwa ma za ta yi a duniya ba shi kanshi dan adam idan yanzu da mutum aka kimshe shi a wani waje aka rufe babu rana sai jikinsa ya samu cuta saboda ranar kanta tana ba shi lafiya da amfani tana ba shi lafiya da amfani sannan kuma wata yana da amfanin sa da yake bayarwa ga ga mutane kowane a cikinsu Allah ta'ala ya hore su dan adam ya amfana da su da rana da kuma wata da babu su da dan adam yana cikin wato rashin jin daɗi a duniya amma da Allah ya halice su sai ya zama ɗan adam yana amfana da amfanin da ke tattare da waɗannan halitta ta Allah kuma Allah ya yi ne ga ɗan adam domin ya ce sakhara lakum ya hore muku ku mutane ya yi wannan halittun ne don ku dama dai duniyar baki daya ya ce yayi ta ne don wa huwa allazi khalaqa lakum al jami'an sun stawa ila sama duk abin da ke duniyar na Allah ya halitta dan ku mutane ne to a ce ya wajaba ku yi wa Allah godiya bisa wannan ni'ima da ya ni'imta ku da abin da ke cikin wannan duniya sannan ce wani jumu ga kuma taurari musakkaratun su ma Allah ya hore su bi amrihi da umarninsa ma'ana da iradarsa da mashi'arsa Allah ya hore taurari domin ɗan adam ya amfana da su me amfanin da yake shine zai gaya mana a gaba wa bin najmi hum yahtaduna mutane suna amfana da saurari wajen wato gane hanya wajen gane hanya banda wannan akwai amfani mai yawa ga mutane a cikin saurari Allah ya hore su domin wato ‘yan mutane su rika amfana ‘yan adam su amfana da shi bi amrihi da umarninsa da kaddarawarsa da mashi'arsa sai Allah ya ce inna fi zalika la ayatin li qaumin yaqilun lalle cikin wannan abin da Allah ya ambata na hori waɗannan halittu wanda ɗan adam yana amfana da su amma shi ba yi da wato wani aiki a cikin amfanin ma'ana ba zai iya yin wani abu don yanzu da a ce rana za ta tsaya ɗan adam ba zai iya dawowa da ita ba da a ce wata zai ƙi tafiya da ɗan ba zai iya motsa shi ba shi dai kawai ɗan adam sai dai ya amfana da ribar da ke cikin wannan amma ba da tasarrufi a cikin ba yi da tasarrufi a cikin Allah ne ya hore su Allah ne yake tafiyar da al'amarin akwai ayoyi masu yawa kaga nan sai aka ce la ayatin akwai ayoyi masu yawa wanda ke nuna wato kudura ta Allah tabaraka wa ta'ala da ikon sa da kuma rahama ta gabayi su waye za su amfana da waɗannan ayoyi da kaumin ya ga mutane da za su yi amfani da hankalinsu da Allah ya ba su don su hankalta su kai ga gane abin da Allah ya ambata na aya a cikin waɗannan halittu da ya gaya mana amma mutumin da yake hankalinsa a toshe yake bai yi amfani da damar da Allah ya ba shi na tunani ba to ba zai iya gane sirrin da ke cikin waɗannan halittu da kuma amfanin da yake sabo bare wa Allah godiya sai ce inna fi dalika la ayatin liqaumin yaqiluna lalle cikin wannan akwai ayoyi ga mutane waɗanda suke hankalta waɗanda suke amfani da hankalinsu wajen gano irin yadda Allah ta'ala ya ba su waɗannan ni'imomi ya hore musu waɗannan halittu don su amfana a rayuwarsu ta duniya in ko suka kai ga ganewa to sai ce wa Allah godiya su bauta wa Allah shi kadai sannan su nisanci saba wa Allah domin Allah da ya musu wannan ni'ima in suka saba masa yana da iko ya rike a barsa kuma babu wanda zai ba su waɗannan in Allah ya hana su wannan ni'ima sai yace ya ci gaba da ambaton waɗannan dai abinda Allah ya halitta ga dan adam yace wa ma zara alakum wa ma zara alakum fil ardi mukhtalifan alwanu inna fi dhalika la'ayatan liqawmin yadhakkarun Allah ta'ala ce wa ma zara alakum da abinda Allah ta'ala ya halitta gare ku zara bi ma'ana khalaqa da abubuwan da Allah ya halitta gare ku a wannan duniya wanda ma bai ambata ba mukhtalifan alwanuhu wanda launinsa ya zamo wato ya sha bamban gashi nan kala kala daban-daban launi launi wani kore wani fari wani baki wani ja da dai launuka daban-daban da Allah ya halitta na al'amuran da ɗan adam ya samu a wannan duniya kuma yake amfana da wato jinsi jinsi na halittun Allah banda wanda Allah ya ambata a cikin waɗannan ayoyi da ma wasu daban da bai ambata ba suna nan da yawa da ɗan adam yake amfana da abin da Allah ya ambata ai kaɗan ne a wannan ayar ɗaya ne cikin miliyoyin abin da ɗan adam Allah ya halitta gare shi kuma yake amfana a duniya suna nan babu adadi duk wannan Allah ya halitta ne dan ɗan adam ya amfana dan amfanin ɗan adam yace inna fi zalika lalle cikin wannan abin da Allah ya ambata na halittu da ya halitta ga ɗan adam dan ya amfana da su daban-daban mabambanta juna la ayatan akwai aya da ala anna man hada sha'nu wanda ke nuni ga cewa Allah ta'ala wanda yi waɗannan halittu shi kadai ne ba shi da abokin tarayya wannan ayar tana tabbata ne da kaumin zakaruna ga mutane da suke wato amfani da wa'azin da ake musu su yi tunani domin azzikir yana nufin tunani kamar yadda alfikir yana nufin tunani kuma dukkanin waɗannan ana yin su ne da mai da abin da Allah ya ba dan adam na kwakwalwa da kuma zuciya da su ake aunawa ake gane irin waɗannan amfani da suke cikin waɗannan ayoyi da Allah ta'ala ya ambata mana a aya ta farko sai aka ce da kaumin ya tafakkaru a aya ta biyu sai aka ce da kaumin ya akiluna aya ta uku aka ce da kaumin ya zakaru kenan an ambaci dukkan wata hanyar da ɗan adam zai yi amfani da ita don ya gano abin da ke cikin waɗannan abin da Allah ya ambata na amfani gare shi don yi wa Allah godiya ma'ana mutum ya amfani duk wata damar da Allah ya bashi ta gane al'amura ta yin tunani ta amfani da ma'aunin hankali ta ɗaukan wa'azi da tunatarwa da Allah yake wa mutane mutum ya amfani da wannan domin ya yi mai domin ya kai ga gane cewa Allah tabaraka wa ta'ala lalle ya yi masa ni'imomi daban-daban a wannan duniya wadda iwa jaba ya yi masa godiya wacce ita wannan godiya da ake yawan ambata shine bautar Allah shi kadai ba tare da an jingina masa kishiyoyi ba a nema a wajen Allah dan shi yake da shi kuma Allah ya bayar a yi masa godiya a bauta masa a yi masa da'a da abin da Allah ya gode ga bayan yasa Allah ta'ala nan yake da kawai ya zakaruna ma'ana wanda suke ɗaukar izina su yi tunani domin su amfana da wa'azi da ake musu sannan Allah ta'ala bayan ya ambaci waɗannan jimloli na al'amura da aka ambata dukkaninsu in ka duba an ambaci abu ne da yake a sama sannan aka ambaci abin da yake a ƙasa kuma a cikin ƙasa ɗin ai akwai teku akwai ruwa ma'ana koguna su ma Allah ya yi muku ni'ima da su da abin da ke cikinsu sai Allah ta'ala yanzu ya ambaci waɗannan ni'imomi da ya ga mutane a cikin koguna da teku guda hudu ni'imomi guda hudu sai ya ce wa huwa allazi وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله تعالى سوانا آية يا أم بتي أبو بوام أمفاني هو نعمة دعي قبائي أتكنتين كنا دقوقنا أو هو حرب داهم نبرك الله تعالى يتي وهو الذي سخر البحر الله تعالى دي شيني وان دي هوري مكو البحر البحر سكتي معنى ستيكو albahar shi ne babban ruwa da ake hawa ana kai kawo a ciki tekuna kenan ai ja'ala ja'alahu bi haythu tatamakkanu min al-intifa' bihi yanda ya hore muku ruwa ko teku ta yanda za ku amfana da wannan tekun ta yanda za ku amfana da wannan tekun amfanin na farko li ta'kulu min lahman tariyan dan ku yi mai to shine ku kama kifi ku amfana ku ci nama wanda yake tariyan nama wanda yake sabo kun danye shine abin da ake samu daga cikin ruwa na wato kifaye da kuma halittun da Allah ya halatta a cikin ruwa wanda mutane suke wato yin so suna samun amfani daga cikin wani kaga amfani na farko ke ma'ana kuna yin farautar kifaye da kayan abin da ke cikin ruwa don ku ci nama wanda yake fariyan sabofin wanda yake danye ai rasban ku ci ku ji daɗi kaga yana cikin ni'imar Allah da ya ba in ka fitar da kifi a ruwa za a shi fresh ko ba ka ba yanda za ka amfana ka ci domin ka ji daɗi Allah ne ya hode maka wannan bayan wannan sai ke cewa kuma dai ya hore muku bayan kifaye da kuke a tastakhriju abin nan wa tastakhriju min hilyatan bayan kifi da kuke farauta ko kayan ruwa kuma kuna fitar da minhu daga cikin tekuna din kuna fitarwa daga cikin tekuna wato hilyatan kayan ado kayan ado ha da kuke ado da su a rayuwar menene kayan adon da kuke fitarwa shine inda Allah ya gaya mana a wata sura yace yakhruju minhu al-lu'lu'u wal marjan kuna fitarwa daga cikin ruwa ko ana fitar muku da lu'lu'i da kuma marjan al-lu'lu wani kayan ado ne ko abin ado ne da ake samu a cikin teku zaga cikin wata halitta ne wacce ke a cikinta abin lu'lu'in yake wani za a gansu masu tsananin haske idan an shiga an yi nutso a ƙarƙashin teku sai a ji a ɗauko wannan halitta halitta ce mai rai amma idan aka buɗe cikinta sai ka ga wa'annan ƙwayan lu'lu wato abu ne wanda yake mai daraja dan adam yana amfana ya yi sarƙoƙi da su ya yi zubba da su ya yi abin da zai yi ado da su sannan da almarjan shi ma marjan wani abu ne wanda yake ƙarƙashin ruwa wani kamar duwatsu ne za a fito da su sannan a gyara su a yi ado mutane su rika ado da wannan amma mutanen da yanzu mutanen yanzu saboda talauci ga dai ci gaba amma kuma talauci ya bai da yanzu, za ka ga ba kowa yake iya ganin ma lu'ulu'in babare kuma ya ga almarjan da dai za ga ana yin amfani da marjan da waye to amma yanzu duk za ga babu irin wannan kuma ba kuma ya ana ba shine mutane ana ƙara ci gaba ana mantawa da abubuwa irin wanda yake na suna amfana da shi yanzu babu irin waɗannan za ga mutane ba kasafai za ga ana an mai da shi kamar irin ado ne na mutanen da amma kaga ado ne wanda yake kayan abubuwa ne masu daraja wanda ake samu a ƙarƙashin teku to mutane suna amfana da waɗannan abubuwa masu daraja domin su yi ne sai ado da su shine Allah ya ambata wa tattakhriju minhu hilyatan talbasunaha kuna fitawa daga cikin tekuna da kayan ado wanda kuke yin ado da su wa taral furka al kaga an ambata abubuwa guda nawa biyu ga na uku wa taral fulka fihi za ka ga alfulka ne jirgin ruwa mawasira rafi yana keta ruwa yana kai kawo a cikin ruwa wato kuna hawa jirgi da za ku keta ruwa ko kuma ku yi tafiya daga gari zuwa gari wannan ma yana cikin ni'imar da Allah ya muku a cikin teku domin za ku yi jirgin ruwa ku hau teku ku yi doguwar tafiya a cikinsa wannan ni'ima ce ita ma wani lokaci akwai inda ba za ka je ba ta tudu sai dai ta ruwa bayan da za ka yi saboda akwai wajen da yake tsibiri ne ko wajen da yake ba za ka yi tsallaka ba yanzu kama a zamanin da da ake zuwa aikin hajji idan aka je sudan ga akwai wannan maliya da ake cewa <clears throat> shine al-bahrul ahmar red dole sai da abin abin da za a tsallaka za ana so a je aikin hajji sai an tsallaka ruwa saboda ruwa ya riga ya raba tsakanin kasashe to Allah ya hore muku mawakira cikin abin da Allah ya muku na ni'ima shine hore muku jirgin ruwa alfulka mawakira jirgin ruwa da ke keta ruwa ai da waye ya fi suna gudana a cikin ruwan su waɗannan jiragen ruwa don ku yi tafiya ku ƙetara inda kuke so abu na hudu cikin ni'imar da Allah ya ambata ga mutane a cikin ruwa a wannan aya wali tabtagu min fadlihi kuma kuna hawa jirage ku yi tafiya don ku nema daga falalar Allah shine ku yi kasuwanci wannan tafiyar da ake tafiya ce kawai ta biyan bukata wata bukata kaga wannan daban ne wannan kuma wata tafiya ce ta musamman kuna hawa teku ku yi tafiya a cikin ruwa don ku je ku nemi arziki da Allah ta'ala ya hore muku a wannan duniya wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkuruna kuma Allah ya muku wannan dukkanin waɗannan ni'imomi ne don ku yi wa Allah godiya ta'rifuna huquqa ni'amihil jalila ku san wato hakkin waɗannan ni'imomi da Allah ya yi muku fatakumuna bi ada'iha bi sa'ati wa tauhid sai ku yi wa Allah godiya na waɗannan ni'imomi wajen kaɗaita Allah da tauhidi da kuma yi masa da'a shine wala allakum tashkuruna dan ku yi wa Allah godiya bisa waɗannan ni'imomi masu yawa da Allah ta'ala ya yi mu a wannan aya Allah ta'ala ya yi imtinani ma'ana ya goranta wa bayinsa cewa yi musu ni'ima ta yadda ya ba su waɗannan abubuwan da ya ambata dangane da teku kenan Allah ya ba mutane abin da suke amfana suna yin farautar ruwa su yi su su amfana da nama da za su ci mai lafiya wanda yake ɗanye sannan kuma su fitar da kayan ado jawahi kenan kayan da ake yin ado daga cikin wannan ruwa na tekuna sannan kuma da hawa jirage ruwa domin a yi tafiya a ciki a je inda za a je sannan da kuma tafiyar kasuwanci ta musamman wannan yana cikin ni'imomi da Allah ya ambata ya yi wa mutane a cikin wannan wato tekuna da koguna da ya halitta wa mutane wanda yake wajibi ne mutane su godiya ga Allah kamar yadda malam yake godiyarsa shine kadai tashi wajen bauta da kuma yi masa da'a da nisantar abin da Allah ya hana wanda ya haka to yayi wa Allah godiya shi wannan ni'ima amma wanda ya amfana da ni'imar sannan bai yi wa Allah da'a ba kenan ya mutunci ya yi mutunci da wanda bai gode wa Allah ba cikin wadannan ni'ima sannan Allah ya ci gaba da bayanin a mumi da ya a bayan ƙasa ya ce wa alƙafil arzu wa alƙafil arzu rawati an tani da wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun wa alamatin wa binnajihum yahtadun Allah ta'ala ya ci gaba da bayanin ayoyin da ke nuna wato kadaituwarsa subhanahu wata'ala a cikin halitta da ikonsa kudurarsa wacce ke cikakkiya wajen halitta da gudanar da al'amuran halittarsa wanda wannan ke jan hankali zuwa ga cewa wanda yi waɗannan halittu ko shakka babu shine wanda yake wajaba abota masa shi kadai kuma a yi masa godiya bisa waɗannan ni'imomin sai ya ambaci wasu daga cikin ayoyi wanda ke ɗauke da ni'imomin sa yace wa alkafin arzi rawasiya Allah ya jajjefa a bayan wannan duniya rawasiya su ne wato tsaunuka ko duwatsu da suke rike da ƙasar yani jibalan kawabi duwatsu da ke wato rike ƙasar wadda ke hana ta motsawa domin da a ce wannan ƙasar tana tambal-tambal da ɗan adam ba zai iya rayuwa cikin aminci a cikinta ba misali ka ɗora leda a kan ruwa ka ce za ka hau kan wannan ledar ya za ka ga tana yi Za ka tana to wannan duniyar ka duba yadda Allah ya sanya ta a cikin wannan abin da bature yake ta atmosphere kaga ai ba ita wannan duniyar tamu ga wanda yake karanta kimiyya ai ya san a fara take a cikin sama kamar yadda ga duniyar nan ba ta da iyaka a fara take a dosane a cikin wato wannan galaxy da ake ambata na science ma'ana halittu ga sunan barkatai a cikin samaniya wanda wannan duniyar kaɗai yake daga cikin halittun da ba su da iyaka a cikin wannan galaxy wanda watakila ɗan adam shi a tunaninsa sai ya ce ita duniyar nan ita ce kadai sai ya wato a ko'ina saman nan ta lullube ta a'a wannan duniya ɗaya ne daga cikin halittun da ba su da adadi wanda Allah ya zuba a cikin wannan space din ko kuma galaxy wato samaniyar da Allah kadai ya san abin da ya zuba a cikin ta saman ai ba ko kadai bane mutane duniya ko a cikin ta duniya ne barkatai halittu ne barkatai ga suna a cikin sama yanzu kuma haka duniya take tana kewayawa a cikin wannan ainihin jerin wannan halittun da Allah ya halitta na duniyoyi to Allah sai ya sanya duwatsu wanda ke rike kasar ba ta motsawa ta yanda ba za ku ji daɗin rayuwa ba a wannan shi ke tabbatar da duniya ta tsaya waje guda ba tare da tana raurawa ba bare a ce kuna cikin damuwa ta yadda inda tana motsa da ba za ku iya gidaje ba saboda ta yi motsa shi kenan gidajen sai su mutu inda tana motsa da ba za ku kuna tafiya sai a ce yau wancan wajen ya yi sama wancan yi kasa kaga za a yi ta samun matsala amma sai Allah ya tsaye da ita yadda take Allah ya yi haka ne da ya sanya rawasiya ma'ana aunuka kamar yadda yake wal jibala arsaha ya sanya duwatsu da suka rike kasa kaga wannan su suka rike kasar ta tsaya waje guda duk Allah ya yi haka ne an tami da bikum saboda kada ta motsa da ku wato wannan kasar ta rika motsa da ku ta yadda ba za ku ji daɗin rayuwa a cikinta ba wajala sannan wa anhara Allah ya sanya kuma anhara su ne koramu da zai ya ambaci albaha shi ne teku kaga wannan teku babban ruwa ne kuma galibi shi teku yana da mai yana da gishiri da kanwa to sai Allah kuma ya halitti ƙananan koguna wanda shi kuma kuna amfana da su wajen mai wa anhara ku yi tafiya a cikinsa shi ma dai kuna samun kifi da za ku yi farauta ku amfana sannan kuma kuna sha daga wannan ruwa kuna yin ban ruwa kuna yin wato nan shuke-shuke da wannan noma ke shi ma wannan wata nima ce mai zaman kanta inda ruwan teku ne ba za ku iya amfana da shi wajen shayar da gonaki ba ko shan ruwa ku rayu ba a'a sai aka yi muku ƙananan ƙoramu da kuma koguna duk Allah ne ya muku wannan dan arziki gare ku sannan ce wa tubulan kuma Allah ya yi muku tafarkai wato cikin abin da Allah ya muku na ni'ima shine a wannan duniya din sai ya tsaga muku hanyoyi da in za ku yi tafiya ita nan kuke bi don ku je inda kuke so hanyar da kuke gani ana tafiye-tafiye din nan su kansu Allah ne ya hore muku wannan hanyoyin Allah ne ya sanya muku su a bayan ƙasa wato za ka yi tunani ka ce to wai inda ake ketawa din nan a yi tafiye-tafiye dan adam daji yake ratsa sau ita tafiya a'a Allah ya yi masa subul hanyoyi da zai rika ai turuq mustalifa hanyoyi daban-daban yuslaku fiha min bilad ila ukhra da ake bin su daga gari zuwa gari daga gari zuwa gari shine Allah ya ce ga Allah fiha fidadan subulan la'allahum yahtadun Allah ya sanya wa mutane a cikin duniya din wato fidad hanyoyi da subul wanda shi kuke ratsawa ya ce subul hanyoyi a bayan ƙasa a fadin ƙasa in an ce fidad a cikin duwatsu wani wajen a cikin duwatsu ake tafiya in za a yi tafiya wani wajen kuma a filin ƙasa a cikin dajin zaka sai Allah ya fitar da hanyar da mutane za su bi domin su je inda suke bukata wannan ma Allah ne ya muku wannan kar ka ɗauka to ai in kai tambaya ma ka ce to ni wai mutane da suke tafiya a kama hanya a yi ta kusa a yi nan a yi barna a yi nan a yi can wai waye ko kai na mutane suka zame hanyar tafiya daji da ake bi duhun daji a yi ta tarawa ana tafiya a ba haka ba Allah ya hore wa mutane hanyoyi a cikin duniya in baka sani ba ba mutane suka kera hanyoyin ba dama Allah ne ya riga ya tsara musu hanyoyin kuma yayi yi musu haka domin me sauƙaƙe musu rayuwa cewa kana bukata daga nan ka je can garuruwa dan dan adam ba waje ɗaya yake ba ya bazo a duniya gurabe da yawa to in kana so daga nan ka je can sai Allah ya hore maka inda zaka bi ka yi tafiya shi yasa in ka kuskure hanya sai ka halaka domin akwai hanyar take bulle a kowace to Allah ya yi maka hanyar da zaka bulle shi yasa ma sai ya hore maka kuma ilimin da zaka gane hanya mai bullewa shi wannan kansa ni'ima ce to ya kamata ka yi tunani cewa to wai ni kan ya taya mutane da suke tafiya ne kan kawai tun da da ne ko ina daji za a ba ana sara ana tafiya ana a'a ba haka ba Allah ya riga ya hore wa mutane hanyoyi hatta kuma a cikin tsaunuka ga wanda yake bibiya za ka ga yanzu a talabijin akwai irin waɗannan tashoshi da ke nuna wato garuruwa da al'ummomi mabambanta juna wurare masu ban mamaki rayuwar wasu mutane irin kamar national geographic su abin nan dinnan channel da irin wannan da ke bayyana rayuwar mutanen duniya daban-daban abin da zai baka mamaki akwai inda zaka ga mutane su rayuwarsu a cikin tsaunuka suke baki daya sai Allah ya hore musu fijihari za ka yi mamaki in kaga irin wannan documentary ga mutane suna tafiya a cikin duwatsu su suka san hanyoyin da ake bi har akan inda ake bukata domin da su baki ɗaya a cikin tsaunuka su yi za a ga suna bin tsaunuka da iyalansu da jakunansu da wakansu suna sun yi lafu irin mutane masu tafiya daga gari zuwa gari din nan wayanda suke kamar wanda ba a zaune a waje ɗaya suke ba za a ga suna bin duwatsu wato abin ban mamaki ratsa duwatsu suke daga waje zuwa waje sun gane hanyar dan Allah ya gaya musu na fijaj hanya a cikin duwatsu to kaga wannan ma cikin ni'ima ce da Allah ya ga dan in za ka yi tafiya ya hore maka hanyar da za ka bi ka je inda kake so cikin wancan hankali inda a ce dai inda za ka tafi sai ka kara daji to ai inda za ka je a kwana bakwai sai kai kwana talatin saboda wahalar sai ka sama wa kanka hanya a Allah ya yi maka wannan hanyoyin don ya sauƙaƙe maka rayuwar da za ka yi a wannan duniya wa alamat kuma Allah ya yi muku alamat shine ma'alim wato alamomi wanda da su kuke iya gane hanyoyin shine wa alamat hanyoyi da su kuke ga alamomin da su kuke gane ne hanyoyi malamai suka ce alamat ga mutane masu tafiya irin a zamanin daɗin nan akwai abubuwan da suke lura da su wajen gane hanya inda za a tafi inda ake so ba tare da an ɓata an halaka a cikin daji ko a cikin hamada ba yace ma'alim wa dalail yahtadi wa yastadillu biha as-sabila fi nahar matafiyi a lokacin ayini yana gane hanya ne da waɗannan alamomi alamat su ne wasu duwatsu su ne wasu tudun ƙasa su ne wasu abin da Allah ya aje na alamomi da duk mai tafiya yakan lura da su ne sai ka ga ya bi hanya wanda zai kai ga inda yake so ba tare da ya facewa wa hanya ba su ne alamat Allah ya yi muku alamomi waɗanda su ne ke shiryar da ku zuwa ga inda kuke so za ku tafi ba tare da kun sha wahala ba shi ne yake cewa min dibalin kibar da manya-manyan duwatsu wa aka sigar da kuma tuddai na ƙasa wa suhul wa miya da kuma suhul ne wato kwazazzabai da koguna liyahtadi biha al na fi safari wanda mai tafiya yake amfana da waɗannan alamomi domin ya gane ya kai ga inda yake so yau da gobe ta sa mutane sun gane cewa wannan tsaunin a hanyar kaza yake suna gani sun gane cewa eh hanyar waje kaza za su suna gane waɗannan tuddan ƙasa tudun ƙasa da ake yi kamar irin waɗannan tudu na goron dutse da dala kaga ai alamomi ne a lokacin da babu garuruwa ma'ana a zamanin da ana hangen su domin a gano ga waje inda za a je waje kaza ga inda za a je suna nan a duniya Allah ya aje su sannan da kuma kwazazzabai wato inda mutum in ya gangara zai iya ganewa an bi wannan wajen ga inda zai kai ka da koguna da makamantarsu duk Allah ya muku ne dan me ya sauƙaƙe muku rayuwar duniya to da yake bukata zai je wani waje yana iya amfana da waɗannan alamomi domin ya kai ga bukatar sama tare da ya wa hanya ya halaka ba wa bin najmi hum yahtaduna sannan Allah ta'ala ya sanya taurari waɗanda mutane ke shirya su kuma a cikin dare a dalilin kaga a dare ai baka iya ganin waɗannan aunuka da kuma wazazzabai da kuma waɗannan tunda da mai kake gane hanya shine da taurari su kuma da yini Allah ya maka alamar da za ka gane domin ka je inda kake so ba tare da ka ɓace hanya ba da dare kuma Allah sai maka taurari waɗanda in ka gane yadda zaman su yake a sama to za ka gane hanyar da za ka bi shi ma dai ka je inda kake bukata cikin aminci ba tare da ka ɓace ba shi yasa Allah ya ce wa bin najmi hum yahtaduna ko mutane suna shiriwa su gane hanya da taurari cikin dare kenan yayin da suke hanya wato suke kan tafiye-tafiye malamai suna cewa wato ƙuraishawa sun kasance suna da ilimi na gane hanya da taurari yasa Allah yake tuna musu cewa yana cikin ni'imomi da ya mutu cewa su masu tafiya ne ko tafiye-tafiye na kasuwanci kuma Allah ta'ala ya ba su wannan ilimi na gane taurari cewa wato a gane hanya ta hanya ta bangaren taurari saboda haka Allah yake tuna musu wannan ni'ima da Allah ya musu daga cikin ni'imomin da ya waje wajaba cewa Allah godiya shine su daina aikata abin da suke aikatawa na shirka jingina wa Allah kishiyoyi sannan kuma da saba wa Allah su dawo su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ke kiran su zuwa gare su na zuwa gare shi na shari'a shine tauhidi da kuma yi wa Allah ta'ala da'a sannan idan mun duba waɗannan wato ayoyin da aka karanta tun daga aya ta biyu har zuwa wannan aya da makaranta ta sha shida duk Allah yana lissafa mana ne ni'imomi da ya gabayi yana yi mana tishi da tuni shi yasa ka ga jira ayoyi guda uku yace duk waɗannan abin da yake ambatawa ya ambata dan mutane su yi amfani da me duk wata damar da za ta iya gane gaskiya dan su gane ta kuma su riko da ita domin nan hanyar tsira take yasa yake da kaumin ya tafakkarun da kaumin ya akilun da kaumin ya zakkarun kaga duk wannan an Allah yake yayi mana wannan ne dan mu yi amfani da wannan damar da ya ba mu na tunani da ganewa dan mu gane farko Allah ya ambata mana daga cikin mafi girman ni'ima da yi mana shine ni'ima ta ainihin saukar da wahayi da aiko manzo zuwa gare mu dan shiriya domin ya ce yunzilu malaikata bir ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun mafi girman ni'ima shine ni'ima ta wahayi wanda mutane sun samu shiriya ne ta wannan hanya wanda da shine suka rayu domin rayuwar zuciya shine da addini da wahayi duk zuciyar da ba imani a cikinta to wannan zuciya ba ta zamo rayuwa ba matacciya sunanta matacciya sunanta saboda haka Allah ya raya 'yan adam wajen aiko musu wahayi da manzanni don su gargade su su gane Allah domin rayuwarsa ta zamo ta hakika duk wanda ya san Allah to shine rayuwarsa ta zamo ta hakika amma wanda yake bai san Allah ba yana shirka yana kafirci to amwatu ne zairu ahya matattu ne ko da suna ganin suna da rayuwa amma matattu ne saboda rayuwa ta hakika ita ce rayuwa ta imani ka san Allah to kai ne raye na hakika kai ne raye na hakika amma wanda ainihin wato bai san Allah ba to matacce ne kaga wannan ni'ima mafi girma kenan Allah ya ƙara ambato ta domin ta fi kowace girma duk wannan abin da aka ambata maka daga baya dan ka rayu a duniya ne ka ji daɗi amma in baka da imani in kai rayuwar ma ka ji daɗin duniyar in ka koma lahira za ka shiga hukuma da wasu ba kaga nan bai maka amfani ba ne ba ta yi amfani ba sai ka samu ni'ima ta imani to ragowar kuma sai ke maka amfani in ka rasa ni'imar imani to duk ragowar ba za su yi maka amfani ba za ka muri su ba saboda haka Allah ya ambaci mafi girman ni'ima ita ce ni'ima ta wahayi sai kuma ya ambaci ni'ima ta halittar dan adam da ya halitte shi kuma ya ba shi kwakwalwa ta fahimta ya ba shi zuciya ta gane al'amura wanda ya kamata a ce yana tunani don kada ijayayya da ikon Allah duk da cewa Allah ya ce ɗan adam yana da husuma mai yawa fa idan huwa qasimun mubin yana husuma iya halitta da Allah yi maka ayi wannan halitta kyakkyawar halitta da Allah yi maka cikin halittansa sannan bayan ya maka wani kyakkyawar halitta din ya baka lafiya ya baka ji ya baka gani ya baka dukiya ta tunani ya baka duk abin da ya baka lalle cikin wannan akwai ni'ima babba ga dan adam da ya kamata ya wa Allah godiya ba yayi jayayya ba yayi hutuma ba sannan ya ambaci halittar sa ga sama da kasa khalaqa samawati wal arda bil haqqi domin amfanin dan adam yake samu a cikin abin da yake sama da kasa ya halitta wa dan adam wal an'ama khalaqaha lakum ya halatta muku dabbobi na ni'ima wanda kuke amfana da su ta bangarori da yawa sannan ya halatta musu wasu dabbobin su kuma su ma da amfanin su na daban wal khayla wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina duk wannan ba halitta bace da Allah ya muku dan ku amfana sannan ya ambaci ni'ima ta saukar da ruwan sama huwa allazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu sharabun yace wa minhu shajarun fihi tusimun ba iya ko ba har dabbobin ku ba ruwan nan na sama in ya sauka ku tara ku sha sannan kuma ku yi noma da shi sannan kuma tsiron da yake fitowa dalilin sa ku yi kiwon dabbobin ku da shi kaga wannan ni'ima ce wanda yake ba su da iyaka mai yawa gare ku sannan ya fitar muku da in kun yi shuka bi lakum zar'a Allah ya fitar muku da abin da kuka shuka kuma ya ba ku amfanin ya ba ku azzaitun wani 'ya'yan itace da kuke ci ku amfana kuma ku fitar da mai a cikin zama muku shine idan kamar miya kenan abin miya wanda khil domin da za ka yi gurasa babu abin wato mahaɗi da wajen cin gurasa ma ba za ka more ta ba sai Allah ya maka gurasa wato ta hanyar ba ka tsirin da za ka amfana ka yi gurasa sannan ba ka kuma man da za ka ainihin lautasa gurasa domin ana samun zaitun ana samun mai a cikin zaitun an haɗa maka komai a duniya kawai ka tune ka ji daɗi amma da sharaɗi ka yi wa Allah godiya shine ka bauta Allah shi kadai yace wa min kulli samarat ba iya wannan ba ma duk ga su na 'ya'yan itatuwa ba su da adadi a duniya duk kuna amfana da su sannan ya hore muku dare da yini domin ku samu hutu a cikin dare ku samu fita ku nemi arziki a cikin yin ya hore muku rana da wata ya hore muku taurari don ku samu shiriya ya hore muku teku don ku hau ma'ana ku yi farauta kifi a ciki sannan kuma ku yi tafiya daga gari zuwa gari sannan kuma ya hore muku jiragen ruwa suna tafiya a kai sannan ya hore muku kayan ado da suke fitarwa a ciki ku tafi kuma akan teku domin ku je ku yi kasuwanci wa alqa fil ardi rawasiya sannan a bayan ƙasa ya jefa muku aunukan da za su rike ta dan an tabi da muku, kar ta motsa ta ainihin wato rufta da ku tana nan tsaye waje guda sannan ya ba ku koramu koguna ƙanana masu ruwa mai daɗi da za ku sha sannan ku shayar da gonakinku ku shayar da dabbobinku sannan ya nuna muku ma hanyoyi na tafiye-tafiye a bayan ƙasa sannan ya ba ku alamat in za ku yi tafiyar kuma ya ganar da ku inda za ku tafi ba tare da kun ɓace a cikin dokar daji ba ko kun ɓace a cikin sahara duk yayin ku alamomin da za su nuna muku hanya to yanzu Allah wannan ni'imomin da Allah ya yi da wanda ba ga sunan Allah bai ambata ba su da adadi me ya wajibi a kan dan adam ne wa an gode wa Allah Ya yi ikirari cewa ya ubangiji kai mun ni'ima ya Allah ya Allah kai mun ni'ima kuma wallahi dan adam ba zai iya biyan ɗaya daga cikin miliyoyin ni'imomin da Allah ya yi masa ya ce wai ya yi abin da ya biya Allah ba zai iya ba to me zai biya Allah ne duk wannan abin da ake ta sabota Allah ribar ta waye amfanin na waye naka a ƙarshe dai in ka bi Allah ka tsira a gobe alkiyama shi Allah yi da wani amfani da zai samu a wajen ka a hikimar ta ce haka Allah ya ga dama ya halicce ka yake yi kaza dan a baka kaza amma ba dan yana buƙatar wani abu a wajen shi mawadaci ne barin bayi bayi bukatar komai a wajen bayi ko ne mabukata ko halittun Allah a wajen Allah Ni yana gaya muku wannan ne haka ya ga dama ya halitte ku kuma yace ku nema a wajena zan ba ku ku bauta min zan ni'imta ku da gidan aljanna a gobe kiyama to wannan shine wajibi akan adam ya gode wa Allah godiya Allah shine ya riki Allah shi kadai kada ya jingina ya ɗauki hakkin Allah ya ba wani Allah in yi haka to yi butulci kuma yayi rashin adalci bai wa Allah godiya ba Allah da ya halitte shi ya yi masa wannan ni'imomi amma kuma ya ɗauki hakkin Allah ya ba wani to lalle ku bai kyauta ba lalle bai abin da ya kamace mai hankali yayi ba shi yasa ya ambaci hanyoyi na tunani iri uku domin mutum duk hanyar da zaka yi tunani kai tunani ka duba ka ga halittun Allah domin ya kai ka ga gane cewa lalle kuwa wajibi ne aiwa Allah godiya wajen bauta masa sannan Allah sai ya gargadi ga waɗanda suka riki waninsa suka ɗauki hakkin Allah suka ba wani Allah cewa waɗancan fa su cancanci abin da kuka ba su na hakkin Allah na bauta ba domin ai ba ka iya yin wani abu na farko dai ba su halitta ba kuma su ma halitta su aka yi ba sa iya wa kowa komai Allah ta'ala ya ce afa man yakhluq afa man yakhluq kaman la yakhluq afala tadhakkarun وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم الله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق يا قوم تاني shin afa man ya kuluku wanda yake yin halitta irin wacce aka ambata a baya ya halitti sammai da abin da ke cikinsu ya halitti kasai da abin da ke cikinsu kuma dai ya nuna muku su kuka gane dan ga sanan a zahiri kuna gani da abin ababen al'ajabi da ke cikin halittun Allah kowane ɗaya daga cikin halittun nan da za ka zauna ka yi nazarinsa da ka sha mamaki cikin abin da ke cikin wannan halitta na sirri duk Allah ya waɗannan halitta to shin zai yi daidai da wanda bai halitti komai ba bai halitti komai ba su ne gumaka da abin da ake bauta ba Allah ba bal ba sa sanin halin da ake ciki ma ba su da ilimi ba sa gane komai afaman ya fuloko kamar la ya shin wanda yake halitta irin wacce aka ambata ya yi daidai da wanda bai halitta komai ba afala ta zakaru me yasa mutane ba sa tunani afala ta zakaru me yasa ba za ku yi tunani ba me yasa ba za ku yi amfani da hankali ba wajen tuna wato irin yadda Allah ya waɗannan halittun da kuma waɗancan da wasu suka riƙa da ake bauta ba Allah ba cewa ba su komai ba ko halitta ɗaya bal ba su ma iya amfana wa kansu komai bari su kare kansu daga wata su wannan kafin wanda ya riƙe waɗannan a matsayin ababen bauta ko shakka babu bai amfani da tunani ba shi yasa Allah ya ce afala tazakkarun dan me ba za ku yi tunani ba sannan sai Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ya ku mutane inda za ku ce za ku kididdige ni'imomin da Allah ya yi muku to fa ba za ku iya lissafe su ba saboda haka ya kamata ku tsaya ku yi tunani wajen yi wa Allah godiya inna Allah kuma ku sani Allah ta'ala da yake muku wannan tuni din na zafurun mai gafara ne duk laifin da kuka yi idan kuka tura a muku da wasu sai ce to amma in kuka dawo kuka ba gafara ne zafurun mai yawan gafara ne gare shi a ci gaba da fasara ni'imominsa da yake wa bayansa Allah ba zai yanke wannan ni'ima ba in ku kai wa Allah godiya Allah ta'ala zai ci gaba da ba ku waɗannan ni'imomi duk da cewa ga sanan suna da yawa wanda ba su da iyaka ba za ku yanke da dige su ba amma dai in ku so ya Allah godiya Allah ta'ala zai ci gaba da ka ku ibnu kathir Allah ta'ala yace qala ha huna ba'da ta'dadi hadhihi ni'am Allah ta'ala ya faɗa a nan bayan ya lissafo waɗancan ni'imomi da muka ambata a baya sai yace inna rabbakum la ra'ufur rahim ya ku mutane ku sani lalle ubangijinku ra'ufun ne mai tausayi rahim ne jin kai ay rabbukum alladhi qaffa ay qayyaba lakum hadhihi na. Allah ubangijinku da ya hore muku waɗannan ni'imomi wa sakhkhara lakum ya hore su gare ku kamar yadda ya ambata cikin waɗannan ayoyi to ku sani ainihin mai tausayi ne mai gafara ne ga wanda ya tuba in ya dawo yara sannan mai jin kai ne ba zai daina ba ku wannan ni'ima ba mai rahama ne ma'ana ba zai daina ba ku wannan ni'ima ba muddin kun yi godiya yake kama kala kamar yadda Allah ta'ala yake wa ja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabun Allah ya sanya muku daga al-fulk shine jiragen ruwa wal an'am da dabbobin da Allah ya baku ma tarkabuna abin da za ku hau ku je inda kuke so li tasawu ala zuhuri saboda in kuka hau wannan jiragen ruwa ko ka hau wannan dabbobi na ni'ima na tafiya da kuke hawa ku yi doguwar tafiya summa taskuru ni'mata rabbikum sannan ku tuna ni'imar da Allah ya yi muku ma'ana Allah yana tana muku idan ka duba ka ga ni'imar da ke tare da kai to ka tuna Allah diyayen da ka tuna ni'ima ka tuna wa Me wanda ima ni'imar dan ka yi masa godiya shi yasa da ya ambaci ni'imar da yake wa ja'alakum min al-fulki wal an'am ma tarkabuna sai ce litastawu ala zuhuri in kun hau kan jirgin ruwa ko kan dabbobi da kuke tafiya akai thumma tadhkuru ni'mat rabbikum idza stawaytum alayhi ku tuna ni'mar da Allah ya muku in kun hau kan abin hawa kun daidaita in kun tuna me za ku yi wa taqulu ku tuna Allah ku ce subhanallazi sakhkhara lana hada sarki ya tabbata ga Allah shi kadai wanda ya hore mana wani duk nimar da ka duba ka ganka a cikinta to ka tuna Allah ka ce Allah mun gode ma kai kadai kai mu wannan ni'ima sarki ya tabbata gare ka ya Allah wa ma kunna lahu muqrinina ba da iko akan yi wa kanmu wannan ni'ima ne ba ba iya samo ta da karfin mu Allah ne imana wannan ni'ima cikin rahmarsa wa inna ila rabbina lamun mataki na uku kenan sai kuma ka tana cewa akwai ranar mai komawa an maka nema ko gashi ai kana rayuwa a cikin ta kana kai ka kana jin daɗi to yayin da ka kamar yanzu ka ɗauki ruwan sanyi aka maka zoɓo ɗin nan sai aka saka maka abin nan mai wake da suna abin nan abarba aka yi sai ka sha kuma ga mai sanyi kake ka bayan ko ka sha rana ka sha azumi ya kake ji a ranka to in ka ji wannan daɗin sai ka ce kai Allah mun gode ma to ka yi wa Allah godiya saboda ne ka tuna wanda i baka wannan ni'imar to amma ba abin da ba a gama ba tukuna wa inna ila rabbina sai kuma ka ce to fa amma fa wannan ni'imar kuma ko ba za a tambaye ni ita shine faɗin Allah ta'ala ne thumma latus'alunna yawma idin to kuma a mataki uku a jin ni'imar da ka samu wannan uku ake so in ka ga ni'imar a hannunka sai ka yi ne ka tuna Allah da imaka ka yi masa godiya amma ba magana ba ta kare a nan ba kuma ka tana cewa gobe fa za a tambaye ka ranar alkiyama wannan ni'imar da aka maka ka yi haƙiƙanin godiya a kanta tun mala yau ma irin anin na'im manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito sai ya da Abubakar ya ce ya aka yi. Abubakar ya ce ya ma aikin Allah wallahi yunwa ta fito da ni ba komai a gida sai ce ni ma haka mu je gidan wani sai suka je gidan wani sahabi ansari ba su same shi ba suka yi sallama sai mata ta ce bismillah ya ma'aikin Allah gashi nan yanzu zai zo sai mun sun fada da manzo Allah ta san da sai na Abubakar sai ta zauna sai ko gashi ya kawo sai ya ce maraba da manyan baki yayi maza ya je sai ya kawo abin nan dabino irin ɗanyen nan a jikin azarbar sai ya ajiye take sai manzo Allah ya ga ya je ya ɗauko wuka sai ya ce amma fa ka kula karka yanka mai abin nan wacce ke ba da nono mai madara karka yanka ashe ya gane cewa zai je ne ne ya yanka dabba take ku ije yanka yasa aka gasa aka kawo manzo Allah aka ci nama aka ci danyen dabino aka kawo ruwa mai sai aka sha sai manzo Allah ya duba sahabbai sai ce wannan fa duk abin da aka muka ci na ni'imar nan kuma sai Allah ya tambaye mu abu bakiya wala tus'aluna yawma idin an sai Allah ya tambaye dan a tana maka cewa in ka ci in ka samu ni'ima to akwai tambaya da za a yi shi ne shin ka ba da hakkin godiyarta wannan ni'ima ɗin to abin da ya kamata mutum ya yi kenan kaga wannan aya ta nuna mana domin ta ce in ka hau kan abin hawa kai wa Allah godiya ka ce tsarki ya tabbata ga Allah da ya mu wannan ni'ima Allah na gode bayan wannan kuma ne sai ka ce wa inna ila rabbina da mu kuma lalle mu masu koma ne ga ubangiji kuma za a yi mana tambaya akan wannan ni'ima to ba ashe wajibi ne duk wata ni'ima da ka samu kai wa Allah godiya godiyar Allah shine ka bi Allah a cikin wannan ni'ima din kai amfani da ita cikin yi wa Allah godiya wallahu ya'lam ma tusirruna wa tu'linun sannan ya ko mutane ku sani Allah yake ya san abin da kuke boyewa da abin da kuke bayyanawa in ma kun yi godiyar in ma ba ku yi wa da Allah ya sani Allah ya sani Allah ya sani duk abin da kuke aikatawa Allah yana sani da shi ba abin da yake buya a cikin al'amarinku ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka abinda kuke yi bayan Allah yana sane da shi malamai suka ce wannan kamar gargaɗi ne ga waɗanda ake wa'azi waɗanda suka riki wannan Allah suna dingina musu abin da yake ba haƙƙin su bane ba su halitta ba ba su ni'imta su amma suke bauta musu sai Allah ya ce ku sani duk abin da kuke aikata muna gani kuma za mu yi muku sakayya akan ayyukan ku a ranar gobe alkiyama za mu dakata nan insha Allah ta'ala darasi na gaba sai mu dora aya ta gaba abin da muka karanta daidai Allah ta'ala ya amfana da mu ya fahimtar da mu ba mu shukun aiki da shi abin da muka tuba shi Allah ya mana afwa Allah ya kai mana kurakuran mu Allah ya karba ayyukan mu Allah ta'ala ya zauna da kasar mu lafiya Allah ta ya zauna da kasar mu lafiya ina sake nanatawa addu'a tana da muhimmanci a wannan lokaci mu yawaita addu'a muna buƙatar aminci da zaman lafiya muna buƙatar shugabanni masu tausayi shugabanni masu zuciya kyakkyawa shugabanni da za su zamo nagari wanda za su hidimta al'umma su inganta ƙasa dole mu roƙi Allah muna da buƙata na wannan addu'a da sannan muna buƙata mu roƙi Allah halin da duniya take ce Allah ya zauna da mu lafiya waɗannan azzalumin Yahuda Allah ya mana maganin su Allah ta'ala ya jarrabe su da abin da za su kare ainihin bayan Allah su zauna lafiya a wannan duniya muna da buƙatu da yawa Allah ya biya mana dukkan buƙatu na alkhairi muna da abin da yake damun mu Allah ya mana magani Allah ya ba mu lafiya da aminci سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد